الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبقاتا تتبتع الله الصلاة يسيتي بعمل شوي ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya cewa da karatu رسالة في risalatun fi يا شيخ يا شيخ الإسلام ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yinan na tsafo gutsu ya shaban 1439 kalenda hijriya na ji daidai da tsafo shi benin april 2018 kalenda miladiya ne na ikatun yanzu gutsu a yanci ne ilagai ko? yawai za a jana shafsun fala ya ji jizo an yi aka wa bigar al'ukubar shar'iyya wai za jana shaktun aga bebe zo suna ne fi jinin nga bayanu me ko gele ani nei e da jile ti o na ti anan wa go ati ayuka ti alawu ti adla la ti o bayan diga ne lo ko nga to e zo so be no le ti o so ji enu wa le ti ji fala yajuzu an yuqa bi ghayri qubati shar'iyya ungwe na wa poni shi ma ji poni shi ne shari'a na wala sali ahadi min almutaallimina umma gwen ya zan doro min ji makanta jo wal ustazin ganin da to manji an yu atiba hu bi ma sha'a na wada punish yan da na jinde shi ne bi ga bawane wala sali ahadi an yu awina hu umma gwen ya zan doro na waju waju te mukuna wallahi wafiku ala zalika wa ma ji dacewa bi yake ji ne irin nomo misal an yamura bi hadir shaqsin ko man dai bai kici wa foro jin ga zaka da zando ru ya da zando ba har ka gani biyo fa ya jiru bi gari bi gari zambi shar'i zando ti ya biya gari biya ga ji jira gari mu masji ku wujin su bi kaza ji ya bayan shari'a musulunci ba kawai ya man da ga ya biya ma biya ni wajen wa le man ba ya kontinu ko ai man da wanda ya ci sani ga manyan nugo dole ko do ma ya gani bi mu je ji man sala man juga hatta a gaskiya za ka zo wuce gaskiya man ce da biya kawai man ce da duniya a so a ya ce gani duniya ko so man man sai da da ya tubu na wufu a riga man ji kiyaye eh man ce da gani biya buga a so a ma a ji a ce da duniya in ga wasu ga alshidu yanzu a ce guzanya ga ngan guzaiya gaji nga aji yau gani guzaiya ma bawu nga aje bawu nga biye ko bawu ye mu ye guzayya mu ye jo Allah mu kula ya bari ilaje ta da manyi ye lo bisa dari ba shi nan ba káwáyé ta tá tí ta tí ẹ̀gbọ́n sọ̀kú àwọ̀ mo jahilci wa jalu dahu katilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi mutafikan ibn ibn qayyim al-kafi to ga jahilci ba su ne guza ne e ku su dai da jika tun da man kirki mu la no tuba wala mu ta su wala sali ahadin an yu'awinahu ko da zai ndo da nan wa tu man zuma e tiye jirin nona wallahi wa fi ala zalika zando majin wa baka da mai yasi yan noma a ji makanta shiga a da tabiya irin da mai ya filo fa mai ya ji ya a ji makanta shi ma sun tuwo amma sun tuwa eh da da mai ya dan ko ji makanta ki ami tuwo e, ke bujire mai ya ga jeje gan man lalata dalili ga hujjo un lalata dalili jare a ji makanta in mutan bai da sa dalilin no ke jaya no ki ko e, na la ka ko tiyan ega wuce ngole ejeje ino zajiga ti anya ga dika nisan ya mura bi hajir shakfi ke man da foro nga e biya zakaru Ala gani bi diga zambi ga gani bi ebe ibe zuni ibe ka gato wayo na kun ko mai agaga akaditu

manura fiye nufo ma kara bai coci wuce biya wọn ruban don da zai je gifuta tita tiye mishan yo ne a ga tiye yiri no ma na sa papa gan da mishan yi a ga tiye yiri na gan da mishan shi ne caji wal kharrabu ne ma al yahud zai je kharrabu ne mini man yahudi ya ba so timo a ga tiye yiri gan da kolo aji wa min jinsi mai falu ayi musu dolal wargewa ya ce ma a ci bayan mafi yayin rinna ma ga man yi ya shi da zai shi fiye gina ya yi rinna gajiyar da fulwa shi yin zando na mugai wani wagowa hu zando na mugai na fulwa wagowa na hobo kashi Ma ma fe gangan wa yi a duk ga daliliya ko ji gana ko kilawa ne za ka zama ga manyan nugo kilawa za ka zama ga manyan wu

wa ata lillahi wa mana lillahi fa kadi takmala iman ale bi ga daga Allah ya zabo so kun ga wa zabo so ko uji ne zabo so ko ja Allah ya zabo so ko ja Allah ka zabo so ko da na ki imani da na gumi ga bala sahabe ga wa sarat amatu muaqatin nasi zali ya woji wa ne ce lamari jo inu ti arabia wa illa lam yusaf takhita aga yunga da dika amala wa gaji go gaji fushi وقد كان الصديق سيدنا بكر واغن الذي هو خليفة رسول الله نعم غير خليفة يعني صلى الله عليه وسلم ونفي أمتي نعلو موجب ونعم غير أصيه لي ما أصات الله يعني تبي مغالي تسوكونا فإن أصيت الله مغالي سوكوبا ما فلا صات لي عليكم إني لا تني يا latu ne na wuta cin لا ga يسني ne ya وقد قال النبي mu wa kadi kala nabi alaihi sallallahu alaihi fi ma su yatil khali e mi la to ali te tien yembe so ko ngwaya nde wa e la mi ti le tien yembe so ko wa wa qala umaga amurukum bi masiya faman amarakum bi masiya fala n ndaza ne ga tie foro lo be yembe so ko e na e ga di kimo e ga la mi tumo ziji manya wol ba wajana e ji bakanta ji ko kati ya ji makanta da shi shi mai makon a jibu ta ka kone man wani jibu ta rai ta zuwa a baro oru ba na arba ban min duni la a man ya ji zai jibu ta fi takani wani halatu kuma mai allahu na fa za ka da mu alimu a man gafe awil ustazu ko man ustazu ngate kadi a mara bi hajjin shaktin man ji kwarugan alaƙiya da zanwaci aw bi idari ko man ga wuya ga wani shi kiyo wa ga wani shi jaje ya wun mutunci jaje ya ikwa e wun ta duniya wai kati ko wani wuciya eh wunya wai ba aji mo wuja wula ja ga ni be azuzu daka da kan da ka ji kiyo atinu lo je ngo ji ga da no ko wala uzalika be ne biya ta gane ngo to man ga ji foro be na jin nazara fi e ji makata go cin ga nule fa in ka ne kadi fa ala zamban shar'iyyan abeke zanen na manje hannu bai na n ga yi zunubi wujiyo bayan shari'a bo uku ba bi kadiri zan bi bi lafiya da cin alan waji ko ni shi mai gwargwado ya zunubi na waji nan amma a cikin yawan wayan lam yakun aznaba zamban shar'iyyan kada mujin zunubin doro ya bayan shari'a gwa lan yajizi an yu'aqaba bi shay'in yani garatul mu'allim in goyi na akwani shuga ya bone na manye wa na ga dono na aw gairi ko da tunana tó a lóhun gọ̀ọ́gbá nínú ẹjí mọ́kántì òjé ní ìzáàlì náà láàṣẹ sí inú wọ́n ti mìdí èyè wó mọ́ ńgbó ọ̀gá mi tí mọ́ ta tí èdè yè wá ọ̀gá mi ńgbó lé gáàlì díẹ̀ zèjì dídì gbìnà zèjì àyẹ̀wò ní gáàlì láti tí ta abidin wa istabara allazina tubu min allazina tabu ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab dai tembi dai ne be ya tembi na ga wa do yi bal min al-qawm adh-dhalimin ngole nama ngole amagakiya amakiya el al-qiyam ma ke tu ala buke ya ba'dukum ba zai ga buke a tagar sai atihim bi ne min alazabi so ko azaba ko tun ba beji guba walolo ya adabe ji sai ti arina lazaini ko zane ji ado luna aigi ke da su, ke lati so ko wa so ko la hauji be a ada alawa zane ji jaga ile te la mi to lore awo de lana ala mi la tu e ti e jeju ebe o ga shichi jemaji

ìfẹ́ ìgbàpá tí lè ṣùgbọ́n ìmọ̀ àlàǹkájú kó ìdí gánà ọkọ nìna mọ́lá àlàǹkájú tí ó láṣọ ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ sí alíta àti lè very important ìgbìmọ̀ aláwọn ọ̀gbọ̀n ìmì láwọn sọ̀mọ̀rá yìí kó ìdí gánà ọkọ káàmì ó ti mi tí ó ti gé ọ ètí ó sọ̀mọ̀rá yìí mi sọ̀mọ̀rá yìí tún lọ́wọ́ sókún ẹ̀rọ àgùn fáìlì ní gbókatọ́ káàkùn ní ẹgbẹ́ kàtúndé bẹ́rẹ̀ nìgbà ẹ̀ ko ji gane ko now sifa yadda ji ta'assubiri wuce da bayinan wan adabu linkiyadul haqi za ja'ahu an gairihi wa go gaskiya kaga juji manyan gawana ya alaita me ga zawajiro volume 1 page 118 lo 119 wali annal mutakabbira ومنه المتجادلون في مسائل الدين بالهوى والتعصب تابع نفسه من قبول ما سمعه من غيره وإن تضع سبيله بل يدعو, يدعو كبره إلى المبالغة في تزييفه وإظهار إبطاله nga mini hugo nga zane zane tikago da bai wuce le tuye na mini awo ma zai je jin adini bai tuye bai bai ta subanci na nga gaskiya wo ma tulayu na ji oji manyan ugan wani ya zanen wani wani yanin wagwa ujafeke gobi da ya ga ujiji haka ujafeke ji kokare gini ta ne wula ta ni wufi lanuci fawwa la aji kauli ta ala wato zahiri na kemna su ko latu ne gagan wa kala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran wa nadaw fi la'allakum tabogo walegan aga e ga shi ba qur'anu namu nga cinga ga zai ga e e ta ego ne ego da ji egi na mutanen wa ga ne wa lugwa wa ke lugwa za mu ci ba gaskiya Abdul Aziz al-Bukhari al-Hanafi litafi kashf al-asrar shari'a usul al-basawi mini mai ahnaf yo ko usul yo volume 3 page 239 lawa ta'assub تفاؤل من العصبية وهي الخصلة المنصوبة إلى العصب إلى العصبة وهي التقوية والنصرة ngai wo gozaka wo yunasara wala ayatu fi ba'd al-hawashi 'ala al-muta'assib man yakuna kidatu mani an qabul al-haqq inda zuhuri dalil ngala da ta'assubi da bayina ngai zanan gaskiya tulayu amma kida ta kwashi nan wanda bayina sun wuce ke ngukan gaskiya wuce yungo wo diga da ko kan zan da ta shi a sai dikature hmm. ezo to da mu mbe gomon sule o ah, sule waje yẹ̀dẹ́gẹ́ yà àjẹta ó ti ìwé ìwé lákàtí ti dáadé náà wọ́n tó wákàtí ó jẹ́rẹ̀ àmáwọn ilé ẹgbẹ́ ìzànlẹ́jì ń zane àdájìzànlẹ́jà wù kàtú jàdí kàtú bẹ̀rẹ̀ náà ẹgbẹ́ gbẹ́gbẹ́ tí ní ilé ìzànlẹ́wọ̀n jẹ́ wọ́n èèyàn ẹgbẹ́ gbogbo wọ́n ẹ̀dùn jí bẹ̀já yìí ti wọ́n jẹ́ àdíkí àrùn wọ́n ti ni wa e gbá arúfù jí oúnjẹ ń bẹ̀tàrẹ̀ tààtù the same age which bàbá mẹ́ta gúbí sókó tó ẹnẹ́ sókó ìgbò oúnjẹ wọ́n sí lè kọ́ ọ̀rọ̀ sóhun ẹ̀pà mẹ́ta mẹ́rìkì wẹ wúwo ngoto min ya Allah mai zane ta wasu bi da bayina adamu kabulil haqqi wa ta'ammus lahu illa idza kana bi shehu wa agwa gaskiya wa malatuwa gaskiya da ci boce duk ya ya tawa za mun yi gawo kan ga ga ya shani bando ji tuga wa ji tirafu da mun wuce da gaskiya ya ni muna ko da ji ganewa a shek mu mu dinna zuwa ni ta sai masalin jahiliyar ube labe unga mini yin masali ya jahiliya jo ai an ai an ga annahu bi na zaba jahiliya ce la yakbalu la min al-haqqi illa allazi ma ta'ifati ga eh go gaskiya san yi jama'a ji gawo ga kauli ta'ala ku ku qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara ga ai ma na cin biya ne na majuja su kuma agwa ina shi ebe ta subancin ujiya maza bai hanafiya jinan ga fala na turabbi na da ramlin alaman radda kaula abi hanifa ga ne ya ko a da je diga na ke kin mana wuri tabbata ya zando ni gari ke ne ga abu hanifa da yadda kima wani timo ta subanci fatul so ya sakawi nke le ganya alaji bulkati babu fatil bulkati don إن الذين بجالين لن يبتدوا بمحمد بن كرام غير كرام الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام لأن الذين للي نجي بجالين بجالي جاي لن يبتدوا أصلا غياء بلا ناس يعني بمحمد بن كرام أصلا محمد بن كرام يعني ابن كرام لن لن يبتدوا لن يبتدوا لن يبتدوا لن يبتدوا لن يبتدوا لن يبتدو alfikiyu fikiyu a biya ni fata wabe wa fikiyu fikiyu a buwa ni fata kawai wa wani wa da gudu wa dini dini muhammad ibn karrani a dini wa bi akida wa muhammad ibn karrani wuje hando tare ta subanci ga mai irin nan Yan da da kawo ku tarika ya tijani a gwai ne ga amaru na za a baki majanin illa mara sa za ko?

wuji kuranu majan wuji hadisa wuji larabciya wuji usulwa wuji kawaidwa wuji makasidwa wuji ilimul alatwa wuji ilimul gayaja ngo ti ana ko en eh, je wo kula ko ndoro na emi eh, gidi àti agbomi àti adifendi ma àti akuwa fún mu ama ti adike o ama ti anu gbo ne ji kapo kapo wo na ya ko ko ji ka ya ko ngote e iri na ta su bi iri na nge me iri na e bo lokati na to ga ji ka se ga ja je iri na gama la abul hassan ibn al-fadl makdisi in goye ji makanta doro waje ba waje ba sira bai ci no ganu gana tafaddara li tadris kullu muhawwisin falidin tasamma bil faqih al mudarris fa فحق لآل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاء في كل مجلس لقد هذلت حتى بدا من غزالها كلها وحتى صامها كل مفلس wato zamani ga ilo man kuwa cibeke da gobe a cibeke ki makanta na ja ku jikin nan da wanzu bena matsayin ilimi a daki

bi alil ilimi wa ji dacewa ya manna ji da ilimi na an yi tamasalu na fela misali da bi baikin kadimi sha'afi kulli majalisi baiti ba kwando shi da na fafa ya fi ji baiti wuce ga wuce a kan wajen hajji gari da kadi ba hazulat nan gina ma ake kaso mana wadda yana ko nan gina ake kan mana hatta ba da min huzariya hatta ta kan gunna ya kawo gani yadda su kubata shi zai rodin kai kulaha wa hatta sama ha kullu muflisi na gina ke kan wata ta zai je wa daga wai bai kiyo wai bai ciwo ɗan da ga ga wani wato majali yan min da sai malante wa ke vacant hatta ta zai je ilimi na ce ruta bugan gai manyan nga ba ndo ne ta asibi ga jebe ne iri ne ga wato ibn taymiya ga majmu fata volume 36 page 202 da 203 wa man tarabba ala mazhabin ka wadda wa ta kada ma fi wa wala yusil la dilati shar'iyya ga zan do na ya bata ce maza ban gocho ko ne da ya ji na wuce ne lagun ga ya ci da wuya ne nan umma da dalili shari'a shi ya ci masala shi wani wata na za al ulama mu ji ce gobe ki gamnato la yufadu ku baina ma ja ani rasuli وتلقت الأمة بالقبول يعني يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء لأن يجري وسكي ta بالله وكي سمومين جيكم ونجري جمع ويتعذر أو يتعذر إقامة الحجة عليه ظاهر na ganin zugu in ga azo ne wa tabi shi to wuce yunan wa muka la yafaru ku baina hada wa hada lam ya sun ayata kalama fi ilmi kalami ulama wato da yaje je je na nan gaggawa ilmi wa masarar ji lo tayi le man gina no le ko e la ti na u ya u ga di si ya u ba ni ta tuwa ka mu mo ga mu da bi ko zo mu da wa no le ko za na ma ji su ku wani kiyo de mai ta we lo ke defend ga wuce un je ngo ti wa ta su ibn qayyim ga yato ga haza wadin ne babu mumtacinin biya batin wa kullugun zahu a zuzani fazzun gali zun jahilun muta'allimun zakmul imamati wasu ul'ardani mutafayyikun mutazalli'un bil jalizu sana'in wazo janajin minal irfani musil bi ta'ati fil ulumi wa innahu zajin minal igani wal hadayani inda kai gan wa haza nana wa inni ni ba'd mumtahinin bi arba'ati ay matile be zahiri gun wa kulluhum zawad ga zan doro ma min abai don wace da yake je tuwo su idza dana fazun ghalizun jahilun muta'allim zafin rai etikago jahiliti wuri to jiba kanta waji na na ku yi ba to kafi jinan

wayin na wuza jin mina da gari wala da yayi wata safiri ne fata ta asu bai lama go ko la ji ganewa insha Allah ta'ala yi ga continue da karafi su ya la ki sa ji ke mina ta asu bi sai mai riri mana to ta asu bi ga ta bai da ji fe zai mina wo ta asu bi ga ta da zai awu mai ju ta asu bi ga ta da zai ayi la ji ka firi jo babu dalili eh wuce fata wuce to tari o mu ji gori ani iṣẹ́ aláwọ̀ká tó rẹ̀ kọ̀tínú ọ̀sẹ̀ àdíkíọ̀ yàtúnwó mínísítì fàlà ìlú ti yóò óòtù jẹ́dẹ̀lì bilbatil máa fojú máa mú kàlìfìjì egbomire wùjẹ́ àgbómìnà yóò bá lò bẹ̀rí lóore ẹ́ bẹ̀gẹ̀ bàbá lò ti ní ọkọ̀ sai ma gawo mai shaƙo wa min nasu mai rujibu ka kawo fil hayati duniya wa yashidu Allah la ma fi kalbi wa huwa ala bil khitam e gomi ga ni doro ibn rajab alhambali jami'ul ulum wal hikam 4422 na fa idza kana rajulu za qudratin inda al khusumati yana ga shi shi man go sawa kanit khusumatu fi dini aw fi dunya jeji yo husuma wuki shego kwa dini alayan tafira lil batili eh dai mulu fauna wuta da nan wuju lahu support wu lahu yastabi zando mu ne duji e wa yukhayyil lisani annahu ta ga wani kuriji wofi suratul ba ta na gaskiya lawu zaga domanayin nan ka da zalika min akbari muharramati ibn rajab ga jikin ya yi rin nan wai gwamnati gamana na wata dogon yin na duwa ne ko dogon yin na damina rabu ci ko wa a su ba akhbasu khisali nifa wato inna ma inda mini sakwabo nya tabiya ya munafincin mini sifa ya zane da ji ta hasu bi nan يرفعون عقيلتهم بلا حياء على كل من يمس شيخا بكلمة حق zan doro ne ga gaskiya ne ci ta etiyan manya a ci bici nono a wuce mutunci a guji mutunci da bai nin doro a maguba fiska ko fẹ́ lábẹ́ lè bábà búgbò tó gáà bú zúra ẹtíyàn pẹ̀yà ní kátọ̀ ìbùkárí fi tàríkì gáàlì máa olùbùkárí tàríkì ní kánà dẹ̀nà ní gànà wọ́n yìí pẹ̀lú ìbùkárí ẹgbẹ́ abu nasir ibn makola mukaddima ya tazib مستمر الأوهام الذي على على على ذوي المعرفة وأولي الأفهام في 59 في 59 وجماعة في هذا الكتاب أغلاط أبي الحسن علي بن علي بن عمر وقال إيه أبو الحسن الدار قطني لك كتاب الإلل وقال بتتنا جاء الإمام الدار قطني تشنا وقال وجيكيو وقال وانا لا يزي في لتعسون نبو wa abdul gani ibn sa'id yadda abdul gani ibn sa'id al-maqdisi kuskuru wuce ga kuke jiki mu kuke lawo to ta abun nan ni ma zakara al khatib min yana al khatib al bagdadi tuno wa min ma lam yazkuru tuno ja tuyana ni ta kuna glasu ma fi makani wa je bo bikin ja tuno wa fi bayne bo na ga din kama wa ma galatu ma fi wa huwa al ghalitu bena imamul khatibul bagdadi wato ga hatti biki a maci biki babu wato khatibul bagdadi ga di fahimta ga wuce wani ya wani wa filatul khatibul fil mutana mutana yau ne kuskura wuce duk kaba bai fi bai nufo ya gwani ma ga mando ta ci biki na wuce lawo da biyar? amma wuce ji mutunca ibn qayyim ga man sabba bil burhani laysa bi zalimin mazlumun illa sabba bil mutani eh bila burhani ko ta wọ́n ga wọ́n yà gaza kaza ti ìtú kó ẹ̀kọ́ sọ́lá ọ̀nà yóò tó kó ẹni ẹ̀tọ́ kó jìnà ìtí o wọ́n jí sàmú kí ti bá fún tẹ̀lé gbogbo ọ̀gá wọn ti ìtú kó ẹ̀kọ́ ẹ̀gẹ̀ nẹ̀lú àwọn jù tó ti já àti ní o wọ́n gbé tí a tó kura nù kúkiri ńgbé tí a fún يقول الحافظ ابن قطان الفاسي قال تاتو تشوكوكو نا ولم تتتوي كسكور النشي عبد محمد بن عبد الحكي الشبيبي وجينا يقول غاني اكو الامام الذهبي مكيه بيبي وسكيه دي رجيا ابن قطان الفاسي اتيه غندوت نجوغان نو so wale da ne fata wuji ga gwada waje kafi mai an nema wuce aje masu wa man ga ci bici to ku fadi nga ji dede to kwa la biya nga la ni tume tin bici so mo e me sun manyo to fi gula kujo la tu buji naga ala me ji makanta wanjo nga mi tobe ga ga wuce lo amma za lo rususu wa ga susu e da man ga su wa da wuce tuba ta handa na yana susu ya ci gungula tu buji la bayani jani ga ju ya dami zai ju na kuma za su zo na shugane da da na su na san sayya ta zane ka ce da jinan ba zai wuzuru wa wuzuru man a ran da daga lokacin biyu ne in ne shi yanzu ma ya wuce ba ya gaga lokacin da ma yes to je meji to je kamar ami pe na yi wọ́n lébe zàmẹ́jì tààtù bí dábẹ̀ ẹni mini sífàájú tẹ́mẹ̀ní ìsìbátù wá fàkàtì ṣègí mùsùlùmá wà lóbi tàbí àti a kabirin ulama da gairi aja sai ni fata ga manya ta ta gaskiya ko ka ga ga manya ya fata kin bici aja ya ba ta ta gaskiya ko ka go yi confusion ya ila shi shi ga su maka shi biye mi ga gogo ngo ti gane ko ye wo ma ne da ji makanin ma fiji ne da maka na eh kawai da ku fa na bai fata bai lu wa da ji ga ba ti ga mo wo gaji fi tari ma da su wuci ba wa tari ya ji da milawun inu wuci a da yu go go ga ba ta su bai zaka miji ke lati buku wani ya mi tu da lungaye ne wani gaskiya Nole, a ciya gari ne translate daga larabci da turanci a bai yiwu larabci ne. Nole, wallahi ga su yau shi jikin ma ma na jini gire. Alama a ba ci, wa rozati sunna biya kuwa lishe. Sunna na diga ci ci, a lagaman da ya gungo gani biyu. Ke gaje ubejin sun, maza na ishe gargajiya. misali bani man da ya ga ganin na ya fota wani harin da lobu ni amma an ga wajen zaka da doko amma hadisi da na mana bukari ga to musulmi shi mta hadisi mutum jinde ga ne diga zaka da doko ba wani eh ka wuto ne to wuce fe ga sunan fe labe targiban josu ka as if mi nawa ga gabe ne mi ke nawa ya gana ma wishi wish good mi ke dikiya mi ke ga gabe wani wato wala ne tiyo ko dariyo e ga hin mati na. ko la ji ganewa hmm. ibn sayni ya ga radu ala lakhnayo ga innahu نقل الجواز عن الأئمة المرجو إليهم في علوم wal والفتوى المشتهرين بالزهادة والتقوى الذين لا يؤتب بخلاف مصر ولا يرجو في ذلك لمن عدا ولي الأخناي eti ga ibada ya kabari da tawakkule bidiya ji wajiga na ko ga ga yamman na shi mu tabaru nan ga wulajo ya ne da ga wuce bana a jiya a gwaye wani man da shi laka hada ne gaji da yake da fiye soko a maje zudu a mai jin adini a mai jin dobi na ibn taymiya dan ibn taymiya ce jiraji ga ga kalamun batinu sadara mutakallim bila ilmi tawaggala fil jahl ga saba saka ne ga nici ne zane jahili ya wuce ce mu jahili ce wani falaisa fil ummati mawwa bi hadhihi sifa bal hadhihi min khasa'is rasuli a ga ga zane eh go ga zan doro na a gumbana annabi mun na so

wanda ya ga ga shahadu an da zaka zai rasulullahi kawai ya goye dike jima ta ce akida ne wani labanin wani daga manyan masu nuro eh ki a da ya ta bai ga manya ci kuskure nan a da ya ta ga manya ci bici nan manna ya bawo masu kudubi nan da da yake ne ce ba bawo kudubi energy energy na kwa ni wuce na a gani feci ti a mafeci masifa tun zamani fira wanda wanda ta wuli mutu lifi da hadisi ibn kutai wani ta di mutu lifi da hadisi ibn kutai wani wale ga alama ya gudu ta ti adamu qabuli mu jarh wa ta'di illa min shekin aw man zakaw zaka wa la sa'a ya so a ga zaka zai zakirki ko zaka zai dide sai zanen mun ya ga gun za kin ko za de de na wani dalili ya shari'a la mutu alama ya mutu hanci yukazibu na bi malami shi su bi ilimi ana aje ilimi wani eluji kiyo elulawun bal kazabu bi malami shi su bi ilimi nga le su fata da jeshima yin nan ya kuwa ci a sami fi ni yati na fi lan ya na rabe ga wani jihar da siya ga ya kaza luwa ya kaza ya ya kaza lugwa nga sokwado ta ni izu sokwado ma sokwado mai sai

wọ́n ká lè lèzí na kẹfà rí ní láti lè máa jáwò zai yá ní káfí sí gaskiya da bẹ́ẹ̀ ana gan in zai lafirun mudi margelu ya gobe ni ti mini alamu ya zai ta hafi bi na alubar da kafi ta hafi mi sheki indi ibara ti rijilari nuna a rí a ti yẹ wọ manya ahu n gasari manya zandu wa neji manya a neji manya man bakara shehu islam alamun allam hafi zubin alamu fi din lóòlẹ́ kó mẹ́yìn agúnrè akẹ́kẹ́ kí n bórè ṣọ́ọ̀tì wẹ́ fi yẹ náà wọ́n ti gáyà kó àbílì wọ́n pòpù gbé lóò ti gáyà mùsùlùmí ṣọ wọ́n ti wọ́n fi lóòlẹ́ àrùlùbì lẹ́yìn jẹ́ tuntun fi lè yes sun da ẹ̀wọ̀n mọ́ńkí àwọn ebe na ga manya ake biki na zambe ce jikin wala ashe kinin and then what nga ya e guyo kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun wani adam wanda ya ci biki sani wadi alkhairi ga zai biki cewa ne kiyo da je jikin bana nga malamman wuci ka ga kari ta ta da lawu mun ga shiga ba gyara jira ba ci ne dai ebe tibo ba ya ci biki ma ya yanda ci ba da ba ya ya muhammadu nasiru dini lalbani rahimahullah wanda mini man kuwa hadiso zamani na albani ali ta fika irwa ulgari hadisi dabo albani gobe ne tari juna inda ke so gobe ba nunguna afobit salihu ali sheikh ugu suriya iya na josa albani ga wuje ba zai da balu dana na wuje ya so kai an basira wuce wa dawo wuci kalita ce ga a takmil hadis ne da albani ne ga wanda ba nuna wuda guda jikin wa da wazo da to zaka albani albani ga yaro kari ka ce wata halitta ma da alheri kula ku ciyo ya yaba ko laji ganewa eh irin na magadan yi yiboro lo adabu al-imam al-baqi fi al-malik al-sunan volume 2 page 86 sai za ga babu ma ya karau da alil ilimi wa gairi min ta takabbur wa tajabbur wa ilzam an-nas mukhatabatun bima yukhatabu bi al-jabadira wa sukun والسكوت إليه والسرور به أعاذ الله من شرور أعاذنا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا gaba da yana na goya mai ya kiyele da girman kai da mai rushin wawa ga ana ayyuwi ayyuwi ga sun ya ci shi fere ke cikin na yi ci ga mulki ji ci na

wole ẹ̀wọ̀n e, mọ́ntí àmá bọ́m̀bẹ̀ kíyàn bọ́m̀bẹ̀ gùlúwì tọ́ so wà lè gẹ̀ẹ́lẹ̀ pátá ìkíjò aláàmẹ́ẹ̀zẹ̀ èjì tàán ṣùgbọ́n jí kínà ó dẹ̀gẹ́ni dẹ̀ yínà ẹgbọ́gbọ́ èjì mọ́kàntù bí kí àkù ìgbà ayàkù kí gbọmọ tàǹdìrì nà jẹ́ gbọ́nà ń gọ́ amma da zuma na kiya ci biciwa jikiya wa na bituwa amma da rike tsakani a zallatu da al'in jirafu kiya al'in jirafu wa maya mani a amma da a zallatu wa jikiya wa ci biki kaga wace da ganna wa gami rami tumin na ajiyi na ta ce yanzu wace ga jiri eh? ah. so wale ga yabo jiyan ene ya zallatu ne bitiki ele gba katun ndo ti gbaja uji uji gyara ne bitiki e da ndo ti gan uji kya eh uji de dia o kan tun akijo wa ibi ji ne bitiki e da ti ji wa gangan urwa o kan tun uji kya urwa wele ke be zan umarwa ga gangan nauya zan dora ya ganna ruwa ya umarke jini ya don a cinyar ne ba an gole ɗaya e yin daga kiya ɗaya yin daga zallatu ga ta naki ta ɓace jiyo da kida da jiyo ga da ta ɓe ko yi jiga ne ko e, e bobo ngwa e ya ji ma kan makanta jiga ne wayan yan na ji insha Allah so yi ga kafin nan na giba abun nan bi iznillahi e sun ya ji kokari licha ya cingu tote yau ji gane ku ya e bugo wallahu a'lam bisawab wa ilayhi almarji wal ma'ab inda gwa gyara gangani be karin bayani na mala da kadir gade ci gasu karafi ne bo na sale karatu no yau zamu ji kyamu ko ji gane ku tude je mala da kadir gade kiyo nga ya renju ya bila falati daga cabayon mutum ma da alkali shi bai ga gaskiya a ga zandoci a ga aje a jikin abe so so ku gamin gbagayin da alkhairi airport na na jiman wajen na sai ta yi benin sai ta yi da ajiyar wallawa ala akar maka Allah bismillah alhamdulillah ke da ya su ku albarku da wani wani ku ya yi zikin su da zama benin su da ma. a ma ligi na to shi goka ba ya tsirin na ji mutum ba wanda cinso ya tsaye bayanan ji kokari zai rekodin na ji ba da yawo guna wasu yau gaza wani ya gina sau bai so ba yanzu da na kama kantawa zai yin dojo ka karatu da kyar mai yi mu zanna masu wakila zanna shi mutum ba so ila adini jiyo na amma ji kokari mun dore

saboda yin na fe don yadda mubu kuma gabi a ji gyara gada man shi amma gaya ni ziyarar bai mi gaya mi e sun na musulmi wa ka shi wuta wallahi wai gaya wa na yi wuwa ga akida da da fe don yadda mubu nan kuma ne ka tuma waya sai da ji littafi to qur'anu gena kuma dana e wa dini la shi losu to yi bi ja iliti shi kwanna ji ba kan ga lewa sai su kwabwa e gona da ajani umarje to kaya to sona ga le kwai na aji gama doko e gizo na aji aga doko za kirki kan ilimi ilimi adabi ni umarje da ga wani teku kwa kwai na isha wala na dai zai jefe na ishe na amma ai ba wangi basira wala ya zubo ya yi fahimta wangi to sai gana bai yi ita gama gugwa ci ne ne dinna ka kawo gaga eji ozi ba da jairin ga ala ga ala bawai wani aga bi e ba ki da wo wani lokura kura. lokura so eji wai zanne gaga da labe ga kawo magaga eji ozi a ce zairin mai ya kira ga ala sunna boko haram da wani sabbi sabar abin da ya gifin da so dole haƙƙi wani ya tsawon to alhamdulillah dai gima kanta na ji kun bayin sun fata ma kokari jin bebibe na last tuya zan da ce so iliya ya so shiga alkhairu bima eh, ga ba su koye jin shiri dai na yi a dai santa ya dawa musamman ya ca masalaci tu su ku bai fufu. da dai daura na juga ba su koya dai da na bai ya fi jikin ya fi jin jina zai ji sadaka bai nuna ya manfoli na ji ga bai ba ne tiye ne bai inda ci na suku kuga ba sai eh, su kuma bi bai ne ake a gama ya ke wai bai sun bi su zai mure ala za ku kai mu ci wannan ga a ne alhaji man kwako so ya gi ya man mu ci ko nufe bu kan zai ikata bi makanta ga anna daga bantigar da makantan ne su ga zai بإمو يا يسوبينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك